kowane haji yakan zo da nasa matsaloli ɗaya daga cikin matsaloli da muka samu a wannan shekara na game da kula da lafiyar mahajjata ɗaya daga cikinsu shine ainihin cunkoso wadda ita cunkoso ko kuma mutane ya zama da sun yi yawa a wuri yakan haifar da wasu ababe kamar misali gona ce tana da taki to gona mai taki kin ga za ta yi fure ta yi yabanya haka cuta tana buƙatan wuri da yake cunkoso da kuma ƙazanta don ta ainihin samu wani cutuka ta faru a arafa za ga akwai zafi da wahala amma kuma akwai cunkoso wannan cunkoso yana da alaƙa da yawan mutane da suka zo bana alhamdulillah kuma yana da alaƙa da akan cewa rashin ilimi da yawancin mahajjata wanda ba su iya karatu ba ko ba su iya rubutu ba ko ba su iya amfani da wannan wurin da ake bayi yi ba ko kuma amfani da famfo irin wannan abun ba ya kasance za ka ga sun je ba su iya yi ba sun dawo ko kuma tsofi ne ba za su iya yin wannan ababen ba a mai la'akari a kan cewa kasance mun san akwai wurin mutane dubu goma sha biyar tsofaffi wanda suke shekara sittin da sama da haihuwa suka je to wannan ababe yana ɗaya daga cikin ababen da ya sa aka samu wasu matsaloli wadda ya sa lokacin amina a ganin haka muka ainihin ta da tawaga-tawaga suna bin tenti-tenti suna wayar da kan mahajji mahajjata suna musu bayani akan ainihin yin tsafta da kare kansu saboda kiyaye ko aikewa fitowar annoba wadda zai iya yiwa annoban ta fito saboda wannan al'amura da ake ciki wadda muka bi muka kuma wayar da kan mutane bayan mun bar mu na mun dawo a makka ban aka gama wannan aiki mutane sukan gaji sukan dawo su suna buƙatar magani maganin ciwon jiki ko kafa ko ciwon kai ko hawan jini a yasa muka ƙara buɗe wasu clinic clinic a cikin makka saboda mutane a dinga dinga lura da su mu tabbatar akan cewa ma'aikatan suna zuwa suna yin aiki korafin da marasa lafiya suke yi ana bin sa akwai magani idan ba magani a buƙaci a kawo maganin da suke bukata don a taimaka musu bisa tsari na ainihin mahajjaci da zai zo ƙasar saudiya saudiya ta ba da umarni akan cewa bata yadda mace mai ciki ba ta zo kuma kasancewa ma'aikatan mahajjatan najeriya ta sa ka'idoji akan cewa kowane jiha idan za su zo mace sai ta ba da fitsarinta an bincika an tabbatar akan cewa bata da ciki kafin mu farga sai muka ga akan cewa wasu sun biyo ta bayan gida sun zo da ciki suka zo suka haihu wata haihuwar masu da aka yi mata cs amma daga baya allah ya karbi da su kasance wannan shugaban shi ma'aikatan mahajjata na najeriya da kuma kwamiti dinmu na kula da lafiya za mu fito da manufa da za a bi don ainihin tabbatar duk macen da ta zo ko kuma jihar da ta bar mace ta zo da shi za a sa wani ainihin hukunci akan duk wanda ya saba wannan abin yayi to lalle za a ci taronsa ko kuma za a ci taronta ita marasa ita macen ko kuma taron jihar ma'aikatan alhaji alhazai na wannan jiha za a ci taronta wato yana kawo sa a dinga kallon najeriya ba ma iya bin doka ciwon kwakwalwa kala kala ce ya danganta irin wace irin ciwon kwakwalwa ne ya same ta wala allah kawai confusion ne saboda makila hawan jini da sauransu rudewa ne kawai bayan ta huta za ta matsa ko kuma eh, rikicewa delusional disorder ne ta rikici ta rasa ina take kaga sai an bukata sai an sa mata wasu abubuwa a jikinta ko sai an mata allura na musamman a mafi yawanci irin wannan yanayi na taɓar kwakwalwa ba na hauka ba ne ta zuwa wani lokaci in aka yi allura aka samu hutu aka yi bacci zuwa wani lokaci in ta tashi za ka kuma ta warware gaba da